كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاء ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo shida ga watan shida dubu biyu da sha bakwai muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta arba'in da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقهم وأنهم إليه راجعون الله سبحانه وتعالى yace wasta'inu ku nemi taimako bisabari da yin haƙuri da yin juriya wassalati da kuma yin sallah wa lalle ita sallah la kabiratun mai nauyi ce mai wahala ce illa alal khashi'ina sai akan masu tsoron Allah su ne ba sa jin nauyin sallah ba sa jin wahalar sallah ba sa nawa a wajen yin sallah allazina yazunnuna wanda suka tabbatar annahum mulaqu rabbihim cewa su masu haɗuwa da Allah ne mahaliccinsu wa annahum kuma lalle su ilaihi zuwa ga Allah raji'una masu komawa ne waɗannan ayoyi guda biyu ciko ne na ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala yake umarni da a nemi taimako da yin haƙuri saboda haƙuri shine jigon rayuwa babu abin da za ka cin masa a duniya sai ka yi haƙuri duk abin da Allah ya samu mu yi to ba zai samu ba sai da haƙuri duk abin da Allah ya ce mu bari ba za mu iya bari ba sai da haƙuri dukkan abin da Allah ya jarabce mu da shi na samu ko na rashi ba za mu iya jure ma wannan ba sai da haƙuri wannan yasa wasu malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku asabaru alal ma'amuri wasabaru anil mahazuri wasabaru alal aqdaril mu'lima malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku akwai haƙuri akan sauke farilla wannan farilla da Allah ya ɗora mana duk da rashin yawanta duk da ƙarancinta duk da ba ta cinye mana lokaci da yawa amma sai an yi haƙuri za a yi ta rukunan musuluncin nan guda biyar ɗabbaƙa su da aiwatar da su duka yana buƙatar haƙuri yana buƙatar juriya imani dai ƙudirewa ne a zuci da kuma ɗabbaƙawa da aikatawa da gaɓai da kuma furtawa da baki yana ƙaruwa yana raguwa mai take masa baya ita ce sallah wanda mun yi bayanin cewa muna yin raka'a goma sha bakwai kullum wanda in ka buga ta sha bakwai sau ɗari uku da sittin zai baka dubu shida da ɗari da ashirin wannan shine mafi ƙaranci sallar farilla kenan a tsawon shekara raka'a dubu shida da ɗari da ashirin wannan sallah da muke yi wanda kusan muna salloli biyar kullum a zahar la'asar magariba isha asuba su ne wanda Allah ya wajabta mana waɗannan salloli a cikin minti dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da muke da shi kullum awa ashirin da hudu in ka tattare sallolin a zahar magariba isha asuba ba sa wuce awa ɗaya dukansu saboda muna da rarar kusan awa da uku wanda ba sallah muke a cikinsa ba kaga wannan ita ce abin da ya fi maimaituwa amma jibeta ba ta ɗauki fiye da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa ashirin da hudu ta ɗauka na wuninmu in ka ɗauki mai bin wannan shine zakka zakka in ka kalli abin da ake fitarwa da kuma lokacin da ake ɗauka kafin a fitar zai nuna maka cewa zakka ma ba ta da yawa amma duk da haka shaidan yana iya halaka mutum ya ƙi fitar da zakka mun ce idan mutum yana da miliyan ɗaya zakkarsa dubu ashirin ne kawai da biyar wanda dubu ashirin da biyar sau arba'in shi ne zai baka miliyan ɗaya amma sai ka ga wani a kan dubu ashirin da biyar ɗin nan da zai fitar wa miliyan ɗaya ko dubu hamsin da zai fitar wa miliyan biyu ko dubu ɗari da zai fitar wa miliyan hudu ko dubu ɗari biyu da zai fita wa miliyan takwas ko dubu ɗari biyu da hamsin da zai fita wa miliyan goma ko dubu ɗari biyar da zai fita wa miliyan ashirin ko miliyan ɗaya da zai fitar daga miliyan arba'in amma kan wannan yana da miliyan arba'in Allah ya ce ya fidda miliyan ɗaya ɗaya bisa arba'in ya ba talakawa amma sai dinga kallon ɗayan baya kallon abin da ya rage a hannunsa na miliyan talatin da tara haka mai awaki arba'in an ce ya fidda ɗaya ya riƙe akuya guda arba'in guda talatin da tara amma akan ɗayan nan sai ga cewa ai an cinye masa abu haka nan mai noma ya noma tiya ɗari uku an ce ya fidda tiya talatin ko ya fitar da tiya goma sha biyar noman rani amma akan wannan sai ya halaka kun ga ashe kenan wato sai an yi haƙuri za a bi Allah haka nan muka ɗauki azumi duk da 10% ne azumi 10% na shekara in ka kalli azumi ai wata ɗaya ake a cikin wata goma sha biyu sannan kuma akwai na nafila guda shida da ake so mutum ya yi a cikin watan shawwal man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal faka annama sama dahara kullahu idan ka ɗauki wannan talatin da shidan ka buga shi sau goma shi zai baka ɗari uku da sittin kenan talatin da shida sau goma sai aka ce ka azumci talatin da shida a cikin ɗari uku da sittin in aka ɗauke talatin da shida nawa ne ya ragowa a cikin ɗari uku da sittin an ɗauke talatin da shida saura nawa saura ɗari uku da ashirin da hudu to wannan fa duka ya halatta ka ci abinci a duk waɗannan kwanakin su kansu azumin mukan nafilan da aka ce mu yi nau'i takwas ne kuma su ma ba cinye lokaci suke ba akwai wanda baya maimaituwa sai sau ɗaya tak a shekara azumin nafila ne amma sai shekara shekara ake yin sa kamar wani azumi da wani azumi da wani azumi ne nafila ne amma sau ɗaya tak yake kewayowa a shekara Kama azumin tasu'a azumin ashura azumin arfa akwai azumin da kuma na nafila ne amma baya zuwa sai sau ɗaya a wata Kama azumin sha uku sha hudu sha biyar akwai azumin nafila ne amma yakan zagayo ne sau ɗaya tak a sati Kama azumin litinin da azumin alhamis akwai azumin nafila ne amma yakan maimaitu ne bayan kwana ɗaya Shi shine siyamu dauda ya sumu yauman wa yufturu yauman wanda da wuya ma ka samu mai yin azumin annabi dauda ɗin wanda zai azumi yawan sha gobe idan ka samu mai yin azumin annabi dauda shi ne wanda yake yin kwana goma sha biyar yana azumi ya yi kwana goma sha biyar yana cin abinci kenan yana azumin wata shida a shekara ya ci abincin wata shida to kaga wannan shine ma mafi yawan azumin nafila da aka taba umarnin ɗan adam yayi ko ake so yayi amma fa ba wajibi ba ne. sai in mutum zai iya zai jure ya kuma dan da ke ciki din shine a azumin nafila babu kamar sa amma annabi bai taba yin sa ba sannan akwai azumin da kuma shi bai da iyaka amma yana da wata kamar azumi a cikin watan sha'abana da kuma azumi a cikin watan al-muharram annabi ya kwadaitar a yi azumi a cikin watan almuharram sannan ya kwadaitar ko yana yi ma da kansa azumi a cikin watan sha'aban sai kuma goman farko na watan zilhijja daga ɗaya zuwa tara mutum zai iya yi nafila ko duka ko rabi ko kwata ko ɗaya ma yana iya yi a waɗannan kwanaki masu albarka kun ga azumin kenan ba wani yawa gare shi ba amma kuma sai an yi haƙuri haka nan in ka ɗauko haji sau ɗaya tak aka umarce ka wajibi ka yi a rayuwarka idan mutum ya maimaita ya maimaita duka nafila ne wanda yake tilas ɗin sau ɗaya ne kuma shi ma Allah ya ce manistata a ilaihi sabila sai wanda yake da hali yake da iko shi ne zai yi azumin ma guda ɗayan wato zai yi hajjin guda ɗaya kuma hajjin nan kwana shida ne akwai ranar takwas ga wata yawmu tarwiyya, akwai ranar tara ga wata yawmu arafa akwai ranar goma ga wata yawmul hajjil akbar akwai sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bibi, ko ayyamul tashriki kwanakin a ayyamul rami kwanakin da ake jifa a cikinsu shikenan hajjin ya kare a kwana shidan nan to kaga wannan duka yana nuna mana cenan abinda Allah ya wajabta mana abubuwa ne da akwai hikima a cikinsu kuma ba su da yawa wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa daka Allah ya sauƙaƙa a cikin wannan amma duk da haka mutum ba zai iya sauke farilla ba sai in yana da haƙuri sannan abubuwan da Allah ya haramta mana a daina yin kaza a bar kaza a bar kaza duk abubuwan nan da Allah ya ce ya haramta to fa sai mutum ya yi haƙuri zai su Haƙuri shi ke sawa ka bar abin da aka haramta ma wannan yasa ma ake kiran azumi hakuri dalilin da yasa ake kiran azumi hakuri ai haƙuri ne gaba ɗayansa ka haƙura baka ci ba ko a fili ko a ɓoye ko kaɗan ko mai yawa ka haƙura baka sha ba a fili ko a ɓoye ko kaɗan ko mai yawa ka haƙura da iyalinka a fili ko a ɓoye ko kaɗan ko mai yawa ka haƙura da duk abin da aka ce zai karya azumi tare da cewa idan ka shiga ɗaki ka kulle ka nemi tuwonka na shinkafa da miyar taushe da man shanu da tantakwashi da ma ruwan sanyi a gefe ka cinye malmalan nan ka goge hannunka ka fito ka ce gash yau fa ana rana anya za mu iya kai azumin nan kuwa duk duniyar nan ba wanda ya san me kai sai Allah da ya halicce ka ashe kaga kenan haƙuri ne azumi yake koya mana da muka bar komai dan ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala haka nan in ka kalli dukkan nau'in saƙo duk ana iya barinsu in an yi haƙuri kuma Allah cikin ikonsa bai haramta mana duk abin da zai amfane mu ba dukkan abin da aka haramta mana babu wani amfani ko wani tilashin rayuwar mu a ciki abubuwan da Allah ya halatta mana sun fi yawa shi sa ce wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa'aktubaha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم saboda haka abubuwan da aka haramta duk khaba'ith ne amma abubuwan tayyibat dukkan masu daɗin nan masu yawan nan marasa iyakan nan duk suna cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala in ka ce aka kirga haram sai gabata da yawa amma an ce ka kirga halal to ba za ka iya kirga ta ba saboda yawanta wannan rahama ce ta Allah da jin kansa haka nan jarraba da Allah yake mana ta hanyar samu in an baka ma ai an jarabce ka a gaya za ka yi da abin da ka samu din wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin Allah ce kai bushara ga masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu haƙuri masu juriya wanda in wata musifa ta hau kansu sai su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to wannan ake so mutum ya zama ya karbi hukuncin Allah dukkan dangoginsa guda biyu wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un Allah ya ce zan jarabce ku da wato alheri da kuma sharri samu kenan da rashi lafiya da rashin lafiya dukkan abin da ka gani jaraba ce ajaban ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu manzo Allah ya ce mamaki duka ya tabbata ga al'amarin mumini al'amarin mumini gaba ɗaya alheri ne idan samu da farin ciki da yalwa ta same shi sai godiya godiya sai ta zama alheri a gare shi in ya samu takura ko ciwo ko rashi ko asara sai ya haƙuri haƙurin ma sai ya zama alheri a gare shi wannan ya sa malam ibnu qayyim ya rubuta littafi wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya sai wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin littafi ne da malam ibnu qayyim shi akan babi kusan guda 26 amma ka san ibnu qayyim yana fasa bayani yayi shi dalla dalla filla filla yadda zaka gane shi to ya ɗauki mas'alar haƙuri da mas'alar godiya da Allah ya ce sabbarin shakur mai haƙuri mai godiya to wanne ne yafi mai haƙuri yafi ko mai godiya yafi sannan kuma a jarabce ka da rashi ka yi haƙuri ko a jarabce ka da samu ka yi godiya wanne ya fi cin jarabawa tsakanin wanda aka hana shi ya yi haƙuri da wanda aka ba shi ya godiya ai mafi yawan waɗanda aka ba su ba sa godiya mafi yawan wanda aka jarabce su kuma ba sa haƙuri to wanne ne fi sauran cin jaraba tunda ɗan ya ce wala tajidu aktharahum shakirin kuma Allah ce wa qalilun min ibadiy shakur wa kalilun ma hum ne kalilan ma tashkurun walakinna aksaran nasi la yashkurun Allah ce mafi yawan mutane in na basu ba sa godiya saboda haka dukka biyun jarabawa ne da samu ɗin da rashi kowa kuma akwai irin wacce zai ci akwai wacce zai faɗi saboda haka haƙuri da wannan ƙaddara da Allah yake ɗora mana na samu na rashi na farin ciki na baƙin ciki na shiga na fita na tafiya na dawowa na ɗaukaka na sakkowa ƙasa in an ɗaukaka ka ma fa jarabawa ce domin a gaya za ka yi da wannan ɗaukakar da aka baka in kai wa mutane girman kai ka zama azzalimi macuci to sai Allah ya sauke ka ko kuma ya ranƙwala kama da ƙasa hakan Allah ya sauke ka a ƙasa ka zama ba kowan kowa ba shi ma gwada ka yake ya gani ya za ka yi da wannan saukewar samaniyatun tajari Alan nasi kullihim fala budda an tajari alaika samaniya sururun wa huznun wa shtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya abubuwa takwas suna gudana akan ɗan adam ko kaki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana dariya ko kana kuka ko ka karba ko baka karba ba dole sai Allah ya dora maka waɗannan abubuwan ya jarabce ka da su abin ya kamata ma ka yi haƙurin da haka malamai suka ce samaniyatun tajari alan nasu kullihim fala budda an tajari alayka samaniya sururun wa hujun wa huzunun ga farin ciki ga bakin ciki haka rayuwar take wata ranka tashi cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi da murna da dariya da fara'a da makamantansu wata ranka tashi cikin ɓacin rai da baƙin ciki da kuka da damuwa da tashin hankali da musifa da razana da firgita da kaɗuwa da makamantansu sururun wa huzun washtima'un wa furqatu wata ran a haɗu ana jin daɗi wata ran sai a ce wani ya tafi wane ya mutu wane ya tashi wane baya nan wane ba a gan shi ba haɗuwa kenan da rabuwa ka taso ga babanka ga babanka ga ƴan uwanka ga danginka wata ran sai ka an ce babanku ya tafi sai a ce babanku ta tafi sai kaga kun maye gurbi kai ma sai ka an ce wane ya tafi kuna ta tafiya kaɗan kaɗan sai kaga gidan kaf ya ƙare wasu sun maye gurbi ijtima'un wa furqatun kenan sururun wa huzunun wa shima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wata ran a tashi cikin yalwa cikin samu kaga kuɗi har ma kana aje rara bayan ka ci ka sha ka yi sutura ka sai abin hawa ka yi gida ka yi aure ka yi wane ne kuma har kana da rara a banki kana jin alat wata ran kuma Allah ya matsa hannun kaga abin da za a cin ma da kyar ake samu to wannan duka jarabawa ce daga Allah lokacin da ka samu Allah ne lokacin da ka rasa ma ka mayar da al'amarinka zuwa ga Allah shine wa usur thumma suqumun wa afiya wata ranka jikinka garau lafiyar kalau wata ran kuma ka ji an ce can na ciwo can na ciwo sai an duba can sai an je asibiti sai an biya kuɗi wani ciwon ma Allah ya ɗora mutum sai ka ji an ce ana neman miliyan talatin kuma ba shi da kokobo wata musifar shi yasa in kana son ka san Allah ya maka ni'ima to ka je asibitin ƙashi Ka ga mutanen da suka samu larura wani an cire maka kafa ɗaya wani an cire masa hannu ɗaya wani an cire masa ƙafafuwa biyu da hannaye biyu kuma yana ma likitan godiya akan cire masa ƙafafuwa da hannaye don sun gaba amfani wani an masa wani ƙugunsa ne ma ya samu matsala ba ma zai iya tashi ba ka je layin yan ƙuna ka je layin masu hatsarurruka kaga abubuwan mamaki yadda ɗan adam ya koma kai ka gan ka lafiyar kalau amma kana cewa wai Allah bai ma komai ba yanzu wani yana nan da miliyoyin kuɗi da za a dawo da shi mai lafiya kamar ka ya yadda ya sallama duk dukiyar da ya mallaka don ya dawo mai lafiya kamar ka amma kai ka samu lafiyar har kana ga ta maka yawa kana sarrafa ta inda bai dace ba wasu umun wa afiya wannan shine abin da rayuwa take ɗauka da haka Allah ta'ala to malamai suka ce a cikin wannan nau'in hakuri guda uku wanne ne ya fi aka fi jarabta ɗan adam da shi suka ce haƙuri a kan bin Allah yi na yi wato yin sallah yin azumi zakka haji bin iyaye sada zumunta gaskiya amana cika alkawari suka ce wannan shi da mafi girman haƙurin da aka jarabta ɗan adam da shi domin shi a lokaci guda abu biyu kake yi kana yin abin da aka sa ka kuma kana nisantar abin da aka hana ka a lokaci guda sannan abu ne da kake da ikhtiyar kake da zaɓin yi ɗin saboda haka zaɓin yin da tashi ka yin ya nuna cewa da ka yin ma sai dai ka zama mai saɓo amma mai binsa shine haƙurin abin da aka hana ka mafi yawa ma abubuwan da aka hana wani ma baya buƙatar su wani ko ba a haramta giya ba ba zai sha giya ba wani ko ba a haramta zina ba zai zina ba wani ko ba a haramta cacewa ba zai dan zuciyarsa ba ta allake da wannan saboda haka mai bin wannan shine na biyu sannan haƙurin saukar da kai inda ba ka so kwace dukiya daga hannunka karya tattalin arzikinka sauke ka daga mulki duk waɗannan masifin dama ba ka da iko ka ce ga irin wanda za a ɗora ma da haka ko kai haƙuri ko ka kai haƙuri sai abin ya same ka amma in kai haƙuri kasan daga Allah yake to sai ya juye ya koma ibada saboda haka wannan shine dangogen haƙuri da haka malam ibnu qayyim yace an raba imani kashi biyu nisfun fi sabari wa nisfun fi shukuri imani kaso hamsin yana cikin ayyukan haƙuri kaso hamsin kuma yana cikin ayyukan godiya da haka Allah ce wasta'inu bis sabari ku nemi taimako da yin haƙuri ma'ana a dinga yin haƙuri ana bar wa Allah wata mata ɗanta ya rasu tana tsananin son ɗan sai ta biyo shi makabarta bayan an binne ta zo kan kabarin ta zauna tana ta takaici na yadda ɗan nan ya mutu sai manzon Allah ya biyo ta sallallahu alaihi wasallam har makabartar ya zo ta bayanta sai ya tsaya a kanta ya ce baiwa Allah ki yi haƙuri ba ta waiwayo ta ga waye ta ce kai ilaika anni san da dare ya makaji innaka lam tusab bi musibati kai ba a ɗora maka irin wannan bane shi yasa kake cewa haƙuri ka san da dare ma ba ta waiwayo ta ga waye ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafiyarsa sai aka ce mata ke kin san kuwa wanda ya zo ya tsaya a kanki yana baki haƙuri kika ce san da dare masa ta ce ban san waye ba aka ce annabi ne ta ce inna lillahi to ina sai ta tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da ta tafi gidansa ta je ta tarar ma ba mai gadin kofa sai ta shiga ta ce ya rasulallah wallahi ban gane kai bane sai ce asabaru inda sadamatul ula yace haƙuri ana son yin sa ne a karan farko laysa shadidu bisura'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda alghadab yace mai ɗaukan mutane ya nana su da ƙasa ba shine mai ƙarfi ba a fassara ƙarfi a wajen manzon Allah wannan yan kokawa da kuke gani mutum ya ɗauki mutum ya nana da ƙasa to ba su ne masu ƙarfi ba masu ƙarfi a fassarar musulunci wanda yake haɗiye fushi wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin la taghdab domin dukkan musifin duniya sun tattaru a cikin abu uku al ghadabu wash shahawatu wal ghaflatu duk abin da muka samu kanmu a ciki na saɓawa Allah tushensa abu ukun nan ne fushi ƙarƙashinsa ake samun kisan kai ƙarƙashinsa ake samun ta'addanci da zubar da jini da kashe-kashe da faɗace-faɗace da rigingimu da masifu da bala'o'i da jin haushin juna da ƙauracewa juna da, da gaba da faɗa da basa ga maciji duk ƙarƙashin fushi ne sannan sha'awa sha'awoyi waɗannan fitintunin duk na sha'awa ne sha'awar kaza sha'awar kaza sha'awance sha'awance wa yuridul lazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima فخلف من بعد خلف أضاء الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا duk a cikin sha'awa ina sha'awar mace ina sha'awar kaza ina sha'awar kuɗi sha'awar gida sha'awar kaza sha'awance sha'awancen nan hujibatin naru bis shahawat huffatin naru bishahawat wa hujubatil jannatu wa huffatil jannatu bin makare da sha'awa ita ce take halaka mutum na biyu sannan na al gaflatu ƙarƙashin gaflatu ake samun rashin zikiri rashin istighfari rashin hailala rashin addu'a rashin sallah dukkan waɗannan abubuwan da mutum zai rashin kula da haƙƙin iyaye duk gafala ne domin an faɗi falalarsu in kayi kuma an faɗi azabar da ke ƙarƙashi in ba a yi ba amma mutum sai ya gafala kuma dama shaidan daga cikin abin da yake so mu zama gafalallu wato ka gafala kai watsi da abin da zai amfane ka ka kuma dinga aikata abin da zai cuce ka Shi ne gafala to shaidan yana son wannan gafala din to da haka sai ya halaka mutane ta nan shi sa Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin kaga masu haƙuri Allah yana ƙaunar su ashe ya kamata mu yi haƙuri don mu shiga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so sana ai ce wa bashir sabirin kayi bishara kayi wato bishara da nuna albishir ga masu haƙuri don Allah ya lissafa abubuwa goma a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi kun ga wala kun? rantsuwa ce akwai wallahi mahzuf akwai lamul qasmi akwai nunin taukidi wanda ke nuna dan adam a ɗaiɗaikunsa ko a ƙasashensa ba zai fita daga wannan jarabawar ta Allah ba wala kun bi shay'in min al-khawfi ai ko mun ga khawf an ga khawf sai da ta kai wato ko ina ake a tsorace ake a furgice ake a razana ake saboda yanayin tsaro da ya taɓarɓare shine Allah ya ce khauf. kuma dama in Allah zai mana ni'ima abu biyu yake kawo mana shine ya kawon mana da yunwa ya kawon mana da tsoro kaga shi ake kira tattalin arziki da security waɗannan abin guda biyu su Allah ya ce falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf su bauta wa Allah ne wannan ɗakin wanda ya kubutar da su ya ciyar da su ga barin yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro kuma za ka ga duk ƙasar da Allah ya mata ni'ima to abin da yake bata shine al-istiqrar wal amn ya bata iktisad ɗinta ya kyau sannan kuma a samu al-istiqrar wal amn a samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma a samu tattalin arziki domin tsoro da yunwa kaga ciki babu kwanciyar hankali waje babu kwanciyar hankali domin baka koshi ba kai kanka musifa ce kuma sannan gashi ana musifa a gari kaga musifa ta zama biyu saboda haka ai Allah ta'ala ya ce alƙarya idan ta kauce da rabbal alamin qadatan kana aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت Fa الله فأذاقها libasal ju'i wal والخوف bima kanu yasna'un idan alƙarya ta wa Allah ko ƙasa ko jiha ta yi watsi da zaman lafiya ta yi watsi da addini ta yi watsi da dukkan halaye masu kyau kamar amana kamar gaskiya kamar cika alkawari kamar tauhidi kamar bin manzanni da bin shari'a da zaman lafiya duk aka yi watsi da wannan to a zaƙa Allah libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya ce mana wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al wannan duk fassarar khawfu da ju'u din ne wa naqsin min al amwali ai nau'i ne shi ma na me na ju'u din eh, min amwali wal anfusi was samarat wa naqsin min al amwali wal anfusi shi kuma yana da alaƙa da tsaro was samarat shi ma yana da alaƙa da tattalin arziki sai Allah ya ce wa bashirus sabirin amma ayi bishara ga masu haƙuri wanda suka yi haƙuri ba su girgiza ba suka tsaya akan tauhidi da sunna suka bi Allah suka kaɗaita shi da bauta suka bi manzon Allah suka kaɗaita shi da biyayya allazina idza asabatuhum musibatu wanda idan musifa ta same su ƙalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna waɗanda suka yi haƙuri da musifar da ta same su suka bar wa Allah to Allah ya ce salatin Allah ya tabbata a kansu da rahamar Allah kuma su ne shiryayyu shi yasa ummu salama ita ta ce ta ga wannan ayar a aikace kuma ta ga alkawarin da Allah ya zai saka wa masu haƙuri ta gani a aikace domin mijinta abu salama bayan ya rasu ya batta da marayu kunga ita ta zama bazawara sannan ‘ya'yanta sun zama wa sun zama marayu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta ce zan fa iya samun kaman mijina mun yi zaman lafiya mun yi soyayya mun haifi ‘ya'ya amma sai ta karanta wannan ta bawa Allah bayan ta gama ta kaba sai ta kama sana'ar eh, jimar fata tana tsakar jima fata ɗinta sai ga ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatib bin abi balta'ata ya zo ya sallama ya ce manzon Allah ya aiko ni ta ce da me ya aiko ka ya ce yana son ki zai aure ki in kin amince sai ta ji abin wani to ni din ice kwarai ko dai mantuwa kai ce a ke ce ita ce toje kaka ce masa ina da matsaloli guda uku matsala ta farko ina da ‘ya'ya ka san ba kasafai mutane suke son auren mace mai ‘ya'ya ba sai ga to ga nasa maya kuma zai je ɗebo wasu na biyu ta ce ina da shekaru hakanan ba kasafai mutane suke son auren mace mai shekaru ba da an ce ta kai arba'in sai ce ba ‘ya ishirin shi fa ya kai saba'in amma sai ce ba ya ishirin to saboda haka na uku ta ce ina da kishi shi kuma kishi shine tushen rigima a gidan aure kaga tana da matsaloli kenan guda uku sai manzan ta ɗauka za a ce to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to a gaya mata shi dai ‘ya'yan nata annabi zai riƙe su fiye da yadda babansu da ya haife su zai riƙe su daka da salama da umar da zainab ‘ya'yanta uku duka annabi ya karɓe su ya rike su suka zo manyan malamai suka zo mashahurai a zamanin akwai umar bin abi salama akwai zainab bintu abi salama wanda ita ce ma take rawaito hadisi daga babarta ita kuma babarta ta rawaito hadisi sama da 378 daga gare ta ga kuma shi salama suka tare a gidan manzon Allah na biyu ya ce shekarun naki nima ina da su da ba girma ta kika yi ba sannan kishin naki da yawa? zan roƙi Allah ya sauƙaƙa miki shi Don ba a son a cire kishi gaba ɗaya mutumin da ba yi da kishi a rayuwarsa ai da kishi ma ake haihuwarka jariri ma in ya ga wani ya zo ya zauna a jikin babarsa sai kaga ya kama ya kama birgima saboda ya ɗauki wani ba ɗauke shi ba halitta ce wannan ya kama birgima sai an ya zo ya tura wani ya zauna a jikin babarsa dan me za a zauna masa a jikin baba haka ake halitta mutum da wannan kishin in yayi yawa shine yake zama matsala in yayi kaɗan shi kamar saiti ne sai an saita shi daidai idan aka bari yayi kasa sai ya kaɗan shi ne ga mutum ya zama kamar dabba kamar jaki baya kishin kansa baya kishin matansa baya kishin 'ya'yansa baya ana taɓarna a gidansa yana kallo saboda baya da kishi kuma annabi ya ce baya zai shiga aljanna ba wanda bai da kishin nan addayus allazi qirru khabatha fi ahlihi sannan yayi yawa sai kuma ya sa mutum ya zama har ya shiga shakka da kokwanto da munana mutane zato fushin sai ya haifar da fushi da rigingimu da fitintunu to haka ake so a saita shi sai ya ce to zan roki Allah ya saita miki shi ba zai yawa ba ba zai kaɗan ba sai zama mai amfani kenan kun ga annabi ya aure ta to kun ga wannan addu'a da ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ga sakamakon wannan shi yasa Allah ce wala in sabartu lahuwa khairul lisabirin in kuka yi haƙuri to shi yafi alheri ga masu haƙuri farko ya ce wasbir wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri wurce yawon da mu nusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku masu imani ku yi haƙuri ku yi juriya ku yi dako ku ji tsoron Allah don ku rabauta wani gudu ce wasbir li hukumi rabbika fa innaka bi ayunina sai da Allah ya ba annabi haƙuri sau goma sha tara a cikin alkur'ani saboda aikin da aka ɗora masa ba ƙaramin aiki ba ne ka zo ka samu mutane ɓatattu ka ɗora su a kan shirya ka samu jahilai ka karantar da su ai ba ƙaramin aiki ba ne da haka Allah ya ce annabi wal rabbika fasbir fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wani gurin ma ce fasbir sabaran jamila wasbir fa innaka bi a'yunina wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yamkurun wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wasbir li hukmi rabbika Allah ya taba annabi hakuri wal rabbika fasbir fasbir ala ma yaqulun fasabarun jamil fasbir inna wa'ada Allah haq wasbir ala ma asabaka wasbir kama sabar ulul azmi haka annabi Allah ya taba shi hakuri saboda aikin da yake yi na wa'azi da karantarwa sai da hakuri za a kai ga nasara sannan hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam innan nasara ma'as sabri in kana son ka kai ga nasara sawa'un aiki kake karatu kake mulki kake in kana son ka kai ga nasara to sai kayi haƙuri da jama'a wani gure ce asabaru diya'un shi haƙuri haske ne amma hasken fa mai dumi. akwai nuru as-salatu nurun was-sabaru diya aka ce me hikimar da ta sa aka siffanta haƙuri diya ita kuma sallah bin nur aka ce nur kamar wata shi wata haskensa ana kiransa nur saboda haske ne amma kuma da sanyi shi yasa ma in kana kwanciya wata na haska ka, sai ka tashi da mura saboda haskensa yana ɗauke da sanyi shi kuma diya shine hasken rana ga haske kuma ga zafi in ka shiga rana kuma sai ka ga hasken na dukanka kana yin gumi bisa Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran to sai manzo Allah ya ce a wannan mai hakuri shine me biya saboda sai ka daure ita kuma sallah nur saboda kana yin ta ne kana ƙara jin daɗi sannan kuma Allah ta'ala Allah ya ce wa qala liqaumi ista'inu billahi wasbiru annabi Musa ya ce mutanansa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi hakuri fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya akwai ma da suka roki hakuri rabbana afrij alaina sabran Allah ka zuba mana haƙuri. cikin wasiyoyi guda hudu ma da aka yi akwai haƙuri ko wata wasau bil haqq wata wasau bis sabri sai Allah ya ce wasta'inu bis sabr sai ya ce was sala sannan a nemi taimako da yin sallah in kuka kula duk musifa da so mana sai a ce mu yi sallah saboda mu nemi taimako da yin sallah yanzu idan rana ta yi kusufi da me muke neman taimakon Allah ya yi mana bis salati wasta'inu bis sabri was salati sai mu fito mu ce Allahu akbar Allahu akbar to in Allah ya ga mun koma su ko turawa in aka samu ku sufi shamsi ko ku sufi kamari sai su fito su ta tafi saboda su an ayati na gafilo sai su ta tafi ana daukan hoto ana yin salfi mu kuwa <laughs> da mutum sai zo jikin rana ya hasko kansa tare da rana ya salfi mu ko in mun ga wannan bala'in sai mu shiga masallaci mu koma ga Allah bi ta sallah wasta'inu bis sabri was salati sannan idan ruwa muka ga an dade ba ai ruwa ba me muke yi as-sala sai mu salatul istisqa wasta'inu bis sabri was sala sannan idan mutum yana son zai aure ko zai fara kasuwanci akwai salatul istikhara shi ma wasta'inu bis sabri wassala sai fito mu salatul istikhara mu nemi Allah ta'ala ya ba mu zaɓi a cikin abin da zabi in kayi laifi ma akwai salatul ta'ubaci. sai mutum ya yi sallah wasta'inu bis sabari wassala sai mutum ya nemi taimako sannan kuma ya yi sallah to haka nan abu ya rikice ma ka rasa kan abin to tashi ka da sallah manzo Allah ce wa ju'ila qurratu ayni fis salah an sanya farin ciki na da jin daɗi na a cikin sallah so da haka da abu ya rikice sai a ta da sallah a abdullahi ɗan abbas lokacin da labari ya zo masa ɗan uwansa kusamu ya rasu yana tafiya akan doki aka ce masa ɗan uwanka kusamu ya rasu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fakin raƙumin ya sauko, kawai sai ta da sallah ya sallah a biyu ya daɗe a zaune sane ya tashi ya koma kan raƙumin sai ya ce Allah ya ce wasta ino bi sabari sala bisa aka ce in kai fushi mai yawa to kawai ka tada sallah sai ka ga ya tafi to haka nan annabi Ibrahim lokacin da ya shiga Misra sarkin zamanin in ka zo da mata sai ya kwace idan ya uwarka ce ba zai kwace ba to ya zo a hadisin Muslim da aka kai matarsa Saratu masauki daban shi ma aka kai shi masauki daban kuma an gaya masa ga al'adar garin kawai sai ta da sallah ita ma matarsa ta ta da sallah ta ce ya Allah idan ka san na yi hijira saboda kai na bar garinmu na bar ƙasanmu na bar addini na Allah kada ka ba kafirin nan nasara a kaina da ya shigo kuwa ya sa hannu zai taɓa ta kawai sai hannun ya kambale ya kai hannu na biyu zai taɓa ta sai ya kambale sai ya fita ya ce wai ya ce a tambayi ibrahim wanda ya zo baƙon nan wannan matan mai alaƙa su da ita sai ya ce ‘yar uwata ce kuma dama ya ce kiman an tambaye ki ki ce ‘yar uwata ce domin ‘yar uwata ce ke a musulunci tunda ba musulmi daga ni sai ke to shine ya ce to maza maza wannan ba mutum ba ce aljana ce a tattara inasu inasu su garin nan amma a musu kyakkyawar sallama don ba a san wani irin mutane ba ne aka ba su kuɗi aka ba su dukiya har da bayi ciki ne ma suka samo hajara wanda daga baya ta amincewa annabi ibrahim ya aure ta kun ga sallah ta yi amfani anan haka khubaibu lokacin da aka yanke masa hukunci za a kashe shi a cikin sahihul bukhari me yayi sai ya tashi ya sallah raka'a biyu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude gari abin da yake fara yi shine salatul fath sai ya sallah kamar lokacin fatahu makka yayi sallah raka'a takwas kun ga shi ma an nemi taimako da me da yin sallah wasta'inu bis sabari, was sala da ka sallah ita ce ginshikin abinda zai ba mutum imani kuma nauyin da Allah ya dora maka ma na isar da saƙon Allah Allah ya ce qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi sai ce warattil qur'ana tartila sai ce inna sanulki alaika ƙaulan thaqila tunda za a dora maka abu mai nauyi me zai taimaka maka shine sallah zaka an ce in abu ya dame shi sai ya da sallah kuma sallah din nan Allah ya alakanta arziki tare da ita yace wa'amur a halaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ka nemi taimako wato ka umarci iyalanka da yin sallah da kuma juriya wajen yin sallah Allah ce ba mu tambaye ka arziki ba mu muke azurta ka kuma ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah da haka duk gidan da ake kula da sallah gidan zai samu nutsuwa za a samu kwanciyar hankali fitintunu za su yi ƙaranci in ana sallah a guri sannan laifuffuka ma sukan kau daga gurin da ake sallah inna salata tanha anil fasha'i wal munkar wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un so da haka in mutum yana tsaye da sallah yana kula da ita sallah takan taimaka masa wajen neman taimako da wannan sannan an ce a nemi taimako da sallah saboda duk mutumin da yake sallah to yana ƙara imani da Allah da kuma imani da gamuwa da Allah domin sallah kusan dukkan nau'in ibadan nan guda biyar ya shiga cikin sallah kaga a cikin sallah akwai kalmar shahada kenan akwai tauhidi a cikin sallah kai sallah ma gaba ɗayanta tauhidi ce domin da Allahu akbar ake buɗe ta da assalamu alaikum ake rufe ta kuma a cikinta akwai nau'in ibada ƙauliya da fi'iliya ƙauliya ɗin akwai karatun ƙur'ani akwai tasbihi akwai akwai tahmidi akwai kabbara takbir akwai salatin annabi akwai attahiyatu lillahi duk a cikin me a cikin sallah sannan akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai sujjada akwai ɗaguwa daga kowanne kun ga aqwalun ne wa af'alun muftataha bit takbir muktatama bit taslim ma'an niyya wannan ita ce sallah kun ga a cikinta akwai tauhidi sannan na biyu a cikin sallah akwai azumi dalili in ana sallah ba a ci ba a sha kuma ba a magana wanda ma cikin nau'in azumi cikin ma'anarsa akwai imsaku anil kalam uh, ni nazartu li rahmani saman falan ukallima al-yawma insiya da haka sallah ta haɗo da azumi sannan a cikin sallah akwai zakka domin asalin zakka tana ɗaukan ma'ana biyu akwai tsarkake dukiya akwai tsarkake zuciya shi sa Allah ya ce qad aflaha man zakkaha kafin a saukar da zakka ta kuɗi malam ibnu kasir ya ce ka kaga kalmar zakka a maka ma'ana bi take dauka ko dai zakkar zuciya ma'ana tsarkake zuciya daga sarrai da shirka da sauransu ko kuma an saukar da ayan ne kafin lokacin ma aiki da ita yi shine fitar da zakka kuɗi saboda haka kaga qad aflaha man zakkaha kuma Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tuqahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kenan mutumin da ya shiga sallah ya shiga cikin zakka saboda ba a ba ana motsa jiki kuma ana tsaftace zuciya a fuskantar da Allah da ita wasujud wa qatari sannan a cikin sallah akwai aikin haji in wanda ya je haji ya je ne yayi sallah wa tahhir baiti lil ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud saboda haka mutumin da yake sallah kuma yayi wasujud wa qatari idan mai haji ya je ne ya je ya zagaya ka'aba to kai kuma lokacin da kake sallah a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kake kun ga duk ma'anoni sun tattaru a cikin sallah da haka in mutum yana sallah to ya nemi taimakon Allah yasa Allah ce wa innaha lakabiratun haƙiƙa ita itawa wasu ce ita sallah in ji malam abdullahi dan abbas da malam hassan da malam mujahid da kuma mafi yawan malamai sun ce haɗin nan tana komawa kan sallah ne wa inna ha lakabiratun haƙiƙa ita domin an ambaci abu biyu ne sai kuma aka ce ita ba a maida abin kan aka maida aqrab mazkurin addamir damir ya'udu ila ƙarar mazkur ko shine ne asala wa innaha wannan shine fassara ta farko wasu ka ce kuma yana koma kan ka'aba ne da alƙibla wanda wato yin sallah din ke nuna wannan a fuskanci alƙibla a kuma koma zuwa ga ka'aba in za a yi sallah a kalle ta wanda yahudu sai qulu lakal sai qulu sufaha'u minan nasi ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ila من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك قد wa تقل وانها Kabiratun. da yace can illa alal ladzina hadallah wa innaha illa alal ladzina hadallah to saboda haka suka ce wannan shine fassara ta biyu inji ji malam dhahak na malam muqatil ga abdullahi dan abbas ko al isti'ana din wa innaha ita neman taimakon Allah din nan la kabiratun ba kowa ne yake neman taimakon Allah shi kadai ba akwai masu hadawa da shirka shi yasa aka ce shekul islam ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ita iyaka na'budu ita ce tsantsan tauhidi kuma shine tsantsan ikhlasi wa iyyaka nasta'inu shine tsantsan ruguje girman kai da tawadu domin duk mutumin da ya san ba zai iya yin abu ba sai da taimakon Allah to dole ya zubar da girman kai da takama da fankama ka je ka kwanta a gaban Allah ka nemi agajinsa ka nemi taimakonsa ka nemi kiyayewarsa da haka kenan iyaka na abudu tana ruguje shirka tana tabbatar da tauhidi da ikhlasi iyaka nasta'inu kuma tana kore girman kai da takama tana tabbatar da tawazu'u da kankan da kan bawa zuwa ga Allah so da haka akwai waɗanda suke bautawa Allah amma ba sa neman taimakon Allah kisa ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ka nemi taimako wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in sai Allah ce allazina yadhunnuna hakika ita mai nauyi ce ma'anan kabira yana nufin thaqila mai nauyi mai wahalar yi shi yasa manzo Allah ya ce sallar da tafi nauyi akan munafiki ita ce sallar asuba da kuma sallar isha da sun san abin da ake samu a ciki ko da rarrafe sai sun taho sun yi sallah allazina yadhunnuna waɗanda suka sakankance azzannu anan ba ma'anarsa ta shakka da zato ba ma'ana ce ta yaqini wanda Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim da kuma inda yake cewa wa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa saboda haka ma'anar zannu anan yaqini waɗanda suka sakankance annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da Allah kenan wanda ya sakankance zai gamu da Allah ya kamata yayi abin da aka sa shi ya hanu daga abin da aka hana shi wa annahum kuma sun tabbatar sun sakankance ilaihi zuwa ga Allah raji'una masu komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu koma zuwa ga Allah domin ya mana hisabi za mu koma ga Allah domin ya tantance fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir za mu koma ga Allah domin ya mana tambayoyi mun ce dama abubuwa 20 ne da ɗaya wanda su ake kira manufa a rayuwa na farko ka ba kanka tambaya bakwai ni wane ne wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina za ni me zai faru to abin da zai faru akwai tambayoyi guda bakwai akwai hatsari guda bakwai tambaya bakwai uku a cikin kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka a gaban Allah tambaye ka kudinka tambaye ka iliminka a tambaye ka lokacinka a tambaye ka rayuwarka hatsarin akwai mutuwa akwai tambaya kabari akwai tashi da tattaruwa akwai sikeli akwai siradi akwai mizani akwai wuta akwai aljanna to Allah ba mu kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama da kyau da imani bunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wanda ce malam menene matsayin caca a addinin musulunci yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima da ka caca haramun ce a musulunci da duk abin da zai bayi zuwa ga aikata caca shi ma haramun ne akwai wani abu da naga ana yi yanzu sai ka sa ɗari a baka ɗari biyar wai shi naija bit. har shaguna ake buɗewa a kai kuma yawanci a kan bol naga ana yi in kulab ɗinku sun ci sai a baka in ba ku ci ba ka faɗi kaga caca ta tabbata kenan ai caca bal hatsarinta ma ta yi nisa a wasu guraren akwai wani wanda suka sa mota shi yana da mota shi ma yana da mota ya ce na sa mota ta manchester ne za su ci wanda ya ce na sa mota ta real madara ne za su ci real madara ke na ga wani matashi a facebook wai yi wanka da madara saboda wani real ta ci ya siyo madara pig ya zuba a jikinsa ya shashafa a jikinsa yana taya murna wani ma ya fada cikin kwata wani ma garin murna har mutuwa yi kalmar shahadarsa ta ƙarshe akan real madari ya faɗe ta to sa aka sa mota akwai ma waɗanda suka yanka sa suka yi sadaka don kulab ɗin da suke sha'awa suke goyon baya na turai ya ci bal akwai ma waɗanda sai da suka yi azumi a kan kulab ɗin kaza ya ci kuma suka haɗu suka yi sauka alƙur'ani don wani kulab na turai ya ci wani kai akwai ma wanda ya saki matarsa a kan bal matar tana goyon bayan wani kulam na turai shi ma yana goyon bayan wani kulab na turai suna kallon bal tare sai aka ci kulab ɗin da mijin yake goyon baya sai matar ta yi dariya da ta yi dariya sai ya zabga mata mari ita kuma ta gaya masa bakan magana sai ce ya sake ta da ta tafi gida tana kuka ta ta gaya babanta mijina ya sake ni me kika yi masa yace saboda ana yin bal ni ina goyon bayan kulab kaza ashe shi ma baban nata shi ma yana goyon bayan irin kulab din da mijin yake goyon baya sai ce to kewa yace a ci muki dariya Sura ke kika jawo da aka ci mu kika dariya ashe abin ya zama hakan iyaye ma musifar bal sai da ta kai ma ana sallar juma'a idan lokacin da aka sa bal din na tura yayi daidai da sallar juma'a za ga matasa mafi yawa ba sa zuwa sallar juma'a idan yayi daidai da lokacin tafsiri ba zuwa tafsiri in yayi daidai da lokacin wato sallar tahajjudi ko asham ko tarawihi ko qiyamul laili ba a zuwa an tafi kallon bal rannan ha hatsari aka yi ma wani gidan bal din mutane da yawa suka mutu nan ne ma na taba ji an ce turawan sun ce suna musu jaje amma duk abin da ake tura nan ba su taba sanin ma me kuke yi ba ku kuke tashirman ku kawai mala idan mutum ya ce a gaya wa matarsa ya sake ta sai ba a gaya mata ba yaya matsayin shikan bai saku ba kenan tunda ba isar da sakon ba sai sako ya je gare ta ai ko ya rubuta ba a kai mata amma ba ta sani ba yanzu kai da aka aike ka ka ce ba za ka ba shikenan ba baka dauki sakon ka kai ba shi kuma sharadin daurin aure sai an karba sai ka ce ina so an ce an baka haka saki sai an sake ta an gaya mata ko an gaya wakilanta za ka mata sani ba bai saku ba ko ya halatta mutum ya auri wacce ya taba jikinta kamar ya wani ɓarayin gare a jikin kuma ya aka kai da zaka aure ta zaka taba jikinta ba ka da kunya kenan hmm? ai wacce zaka aure ta ya kamata tsakaninku a samu gab akalla na mita 25 amma aka matso aka matso aka ci an ga an kai ana yin zance no gap kaga an yi fitsara kenan a waje saboda haka wannan ba zai hana aure ta ba amma wannan kalman tabawa dunkulewa ne mu san iya ina ya taba ba to amma dai a daina kawai a istighfari akwai wata kafar watsa labarai mai suna Amana FM 98.1 za su fara sa karatun za su fara sa karatun da muke a nan gobe ƙarfe takwas zuwa tara na safe kullum da na malam adamu da koro daga ƙarfe goma zuwa sha ɗaya na safe kullum wato sabon gidan rediyo ne aka buɗe a jihar gombe mai suna amana to ne za su fara karyawa da waɗannan karatuttuka ana kama su a kan 98.1 sunan gidan amana amana fm radio wata bayar allah ta bada fili 50 by 50 a unguwar wuro baduku fi sabilillah to allai wannan ta yi a jihadi allah ya saka mata da alheri wata kungiya mai suna northern initiative for promoting of ideal menene renaissance and the sun aiko da dubu ashirin don taimakon marayu fi sabilillahi to Allah ya sa albarka a ƙungiyar ɗari biyu daga wata ‘yar uwa ta ce shekaru tara aurenta ya mutu tana so a yi mata addu'a Allah ya bata miji tun shekara tara take zaune to Allah ya bata miji lallai ta zaune Allah ya bata miji akwai bayan Allah da suka turo taimakon kuɗi dubu biyar biyar goma goma ɗaya ɗaya uku uku da sauransu ta hanyar akawun numba na da'awa to muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wato kamar yadda muka sanar da lamba account na wannan kwamiti na da'awa ana dai sake sanarwa kuma mutane alhamdulillah sun amsa suna ba da gudunmawa a cikin wannan kwamiti daidai gwargwado da aka a ci gaba da turawa ciyaman da vice ciyaman su ci gaba da jin alat akwai ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya sauki matarsa lafiya shi kuma Allah biya masa bukatunsa to Allah ya biya akwai ɗari biyar daga wani ɗan uwa A yi masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa akai mai sauki ne cin jarabawa abu mai sauki ne ka ci jarabawa kuma ka samu aiki kuma karatun ya yi nasara a haɗa ma gaba ɗaya. to Allah ya amsa mana baki ɗaya. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا yawa ita wannan da ta shekara tara tana zawarci ciyaman ya ce ta rubuto lambar waya amma ba karanta za a yi ba اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموترهة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك